Bitrus ta fari Sura hudu Tun yake almasihu ya sha wahala a jiki, kuma ku ɗauki irin wannan tunani domin ku jimre shan wahala, ai, duk wanda ya sha wahala a jiki ya rabu da aikata zunubi kenan, domin nan gaba tun yana da rai a jiki abin da zai bi da shi shine nufin Allah ba sha'awar jiki ba, kun riga kun ɓata lokaci sosai. a kan zaman da kuka yi a da, wato, zaman irin wanda marasa sanin Allah suke jin daɗinsa, wato, neman jin daɗi na rashin kunya da sha'awa iri-iri ta jiki, da buguwa, da bukukuwan shaye-shaye, da fitar shan iska ta lalata, har da bautar gumaka abin kyama ne, yanzu kuwa abokanku na da. suna mamakin yadda kun daina haɗin kai da su cikin yin mugayen abubuwan nan kamar da, har ma suna rena ku, za su kuwa ba da lissafin kansu a gaban Allah, wanda yake a shirye ya yi wa masu rai da matattu shari'a. Ta dalilin nan ne, ma aka yi wa'azin labari mai daɗi ga matattu, domin ko da yake an yanke musu hukunci cikin jiki kamar sauran mutane, suna iya rayuwa cikin ruhu kamar Allah. Ƙarshen dukan abu ya yi kusa, saboda haka sai ku natsu, ku kame kanku, domin ku iya yin addu'a fiye da kome kuma sai ku kaunaci juna da kauna ta ainihi, gama kauna takan yafe laifofi masu ɗumbun yawa. Ku dinga karɓan juna a cikin gidajenku. ba tare da gunaguni ba, Allah ya ba kowa baiwar yin wani abu, domin haka sai ku yi amfani da baiwarku ga yin hidima ga ’yan uwanmu, a matsayinku na masu rikon amanar alheri Allah iri-iri. Duk wanda baiwarsa yin wa'azi ce, to, sai ya yi ta yin wa'azinsa sai ka ce Allah ne da kansa yake magana ta wurinsa, duk wanda baiwarsa ta yin hidima ce, to, sai ya yi hidima da ƙarfin da Allah ya bayar, domin cikin dukan kome a ɗaukaka Allah ta wurin Yesu almasihu, ɗaukaka da mulki sun tabbata a gare shi har abada abadin. Amin. ’Yan uwana, waɗanda nake kauna, kada ku yi mamaki a kan wahala mai zafi wanda take samunku, domin a gwada ku, kada ku ɗauka cewa wani bakon abu ne yake faruwa a gare ku, a maimakon haka sai ku yi farin ciki da yake kuna tarayya da almasihu cikin shan wahalarsa domin ku yi farin ciki da murna marar iyaka a sa'an da za a bayyana ɗaukakarsa, ko an zage ku saboda sunan almasihu, ai, masu albarka ne ku, saboda wannan ya tabbata da cewa Ruhu mai ɗaukaka wato, Ruhun Allah ne yake tare da ku, amma ku kula dai, domin kada wani a cikinku ya sha wahala a kan shi mai kisan kai ne, ko mai sata, ko mai wani mugun abu haka, ko mai shiga al'amuran waɗansu, amma in wani ya sha wahala a kan shi Kirista ne, to, kada ya ji kunya, sai dai ya ɗaukaka Allah saboda wannan suna. gama lokaci ya yi da za a fara yi wa mutanen Allah shari'a. To, idan da mu ne za a fara shari'a, yaya ƙarshen waɗanda suka ki jin labari mai daɗi na Allah zai kasance? Kamar yadda yake a rubuce, idan da kyar mutanen adalci za su tsira, to, me zai faru da marasa sanin Allah da masu zunubi? Saboda haka, waɗanda suke shan wahala bisa ga nufin Allah, sai su dinga yin abin da yake daidai su kuma danka ransu a hannun Allah mahalicinsu mai aminci.